بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه، يوم من رانا الهميسكو sha shida da watan ramadan na wannan shekarar ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai muna cikin suratun ra'ad mun fara karatu a cikin tajiya yau za mu tashi aya ta uku a cikin sura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 وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها ونفضل بعضها على بعض في الأخرى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وهو الذي مد الأرض الله من جرما da ɗaukaka shine ya miƙar da ƙasa abinda ake nufi da mad yadda ibarta da faɗinta a barbaje za a iya gini za a iya tsayawa a kanta za a iya tafiya a kanta za a iya rayuwa a kanta shi ne ma'anar matsin wal'arba ba da zalika da haha da lokacin da aka halicce ƙasa ɗin a tura aka halicce ta Ina ce ƙasa ba ina nufin wannan garin ba ina nufin al'arba wanda ake cewa shi a watan wannan ƙwallon wanda muke rayuwa a cikinsa shi ake cewa da shi al'ar nan ana son a nuna mana irin yadda Allah ya cika sa ga ɗan adam ya halicce mu kafin ma ya halicce mu sai da ya sama mana gurin da za mu iya rayuwa kuma gurin da zai iya dacewa da ɗabi'unmu gurin da zai iya dacewa da yanayinmu shine ma'ana abin da ake nufi da wa huwa allazi maddal arda kuma wannan kalmar maddal arda ko jumlar ita ce abin da ya sa wasu daga cikin malamai magabata suka soki tunanin wanda suke cewa kasa kamar balfaki wato duniya kamar balfaki irin su imamun kurkudi a wancan zamanin su da babu na'urorin da za a iya kallo duniya daga sama ba ta fi can inda za a dinga kallo ta an fita daga cikin wannan fa din a kallo ta a gaya yanayin yadda take kuma wannan matsala ce wacce an yi shari rigingimu a kanta musulmi sun yi rigingimu a kanta waɗanda musulmi ba musulmi ba su ma sun yi rigingimu a kanta har ma gwanda musulmi kawai saɓani ne kai ka ce ah, ƙasa kamar bal take ne sai ba haka wani in kamar bal ɗin take a da a mulmula take a tsure daga baya an baje ta shine wal arda ba da zalika da ha'a da a tsore take yanzu daga baya kuma aka aka baje ta to amma gaskiya bincike na ilimi a zamani ya tabbatar da cewa al'ardu ɗin a tsure take kamar dunkulalliya ce sai dai saboda girmanta wanda suke cewa ba turariya ba ce ta suke in a haka take kamar kwallon bal ya mutum zai yake rayuwa ba tare da yana gangarewa ba in kama haka take ka ga yanzu ai duk inda ka jiyo bal in ka zuba mata wani abu a kanta zama ne ko gangarewa zai to me yasa mutane ba sa gangarewa me yasa gine-ginen su ba sa gangarewa aka ce wannan idan abu ya zama to karawi kamar kwallo amma dan kankani shi da abin zai juya amma kamar duniyan nan ina mutanen ma suke a cikin duniya in aka nuna maka yadda duniya take da kuma ɗan gurin da muka ɗauka a cikin duniyar ɗaya bisa ɗari ɗin ba mu ɗauka balle mutum ya shi ruwa kansa ya ɗauke fiye da gurin da muke ba domin ya bisa inda ɗan adam yake rayuwa ruwa wanda yake cikin wannan duniyar ya nunnunka ya bisa shine gunda halitta suke rayuwa ya mamaye su wurin da mutane da dabbobi da waye suke rayuwa ruwa ya nuna samu sau barkatai to don haka a wannan zamanin malamai sun tabbatar da cewa ƙasa ko kuma duniya a tura take kamar ƙwallo take kuma bayan kamar ƙwallo take tana kewaye kanta sau da haka idan da babu wannan kewayawar to da za a samu matsala duk lokacin da aka ce ƙasa ko duniya ta tsaya inda take to rayuwa ma za ta tsaya to wannan ne matsala ce wacce take an sha tattauna ta a wajen malamai masana masu zurfin ilimi na addini eh, da kuma su da waɗanda suke da ilimi na kimiyya sanin yanayi da kuma abubuwan da suka gano almuhim dai Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa ne ya miƙar da wannan ƙasa yadda muke rayuwa a kanta ba tare da mun samu matsala ba fi hara wasiya sannan ya sanya duwar wasu a cikinta. A gabasi, jam'i ne na rafin wanda abin da ake nufi da shi duwatsun da Allah ya sanya a wannan duniyar su ne suka kakkafe kasar suka hana ta motsi wa alfafin Afgira rawasiya an da biko. ya sanya duwar wasu a cikin wannan duniyar tamu suka zama mata kamar turaku ne wani dibala a wutadar suka zama kamar su ne turaku wanda suke kafa duniya ruwayoyin hadisi sun tabbatar da cewa an halitta duniya a yadda take a dunkule sai aka jingine ta aka ajiye ta kenan sannan aka je aka gama halittar sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai daga baya sai aka zo kuma aka baje kasa ya nuna wani aka fara halitta kenan kasa al'arz ita aka fara halitta amma sai aka barta ba a tsara sai da za a rayu ba sai da aka gama halittar sammai da kasai wannan shine zai iya hada maka kan ayoyin da suka zo suke nuna duniya aka fara halitta ƙasa aka fara halitta ko ku mai aka fara halitta in ka haɗa wannan sai zumunto ya baka ma'anar ba a samu karo ba an fara halitta wannan aka ajiye shi sannan kuma aka tafi aka gama halittar wancan sannan sai aka zo aka baje wannan yadda za a iya rayuwa a cikin ba. shi ma sanya duwatsu su kafe ƙasa kar dinga motsi kamar yadda Allah ya faɗa walƙatin arzikin wasu an tami da kuma an tami da kuma ya sanya duwatsu wanda suka zama a matsayin turaku domin kada ƙasa ta dinga motsawa muna kanta da gaba ɗaya ko'ina a cikin kauni ruwa ne to da aka halitta al'arzikin wata ake son a rayuwa cikinta sai zama to tana motsi kuma akwai misali na hankali yanzu wanda za ka iya ganin sa kamar awaki lagos mafi yawancin ruwa ce samun kuma akan yi dabaru na zamani a tura ruwan aigini wanda suke zuwa za ku dinga gani wani lokacin an tafi an ɗanyi nisa a cikin teku an kakkafa wasu katakwaye an jera su an fitar da wani layi sai a yi ta zuba yashi a yi ta zuba yashi a yi ta zuba yashi wannan yashin yana ƙara danna ruwan yana komawa baya kuma kun san shi yashin aka yi ciko da shi yana kama ƙasa duk gurin da yake ta zaizaya in aka yi titi ya fada aka yi titi ya fada in ana son kada ya fada kwashe ƙasa ake gaba ki ɗaya da sai a yi ciko da yashi shi ta ko rijiyar ka ce kake son ka cike in kai mata ciko da bola kana da don za ka bi ta fada amma kai mata ciko da yashi ba sai ta zauna saboda yashin yana da alaƙa da ruwa akwai tajanus in ba samu wannan tajanus din ba aka samu baran kambaran tsakanin abu kaza da kaza ba za a haɗu ba shi sa za ku ga ake samun rashin jituwa tsakanin ruwa da wuta in akwai wannan ba wannan inda wannan ba wannan wannan shi ne da shi sa ake samun irin wannan za ka ga an tura teku ta koma bayan an cike ta kamar yadda dai mu nan da ba mu da sai ku ba mu da manyan koguna sai a cike ku sai zama gida don ka cike ku ya zama gida in dai tukon shara kai masa wata nan wani gidan a wani gurin a gidan naka zai burma saboda shi wannan ba zai iya watan rike ruwan yana kan ruwan amma kuma ya rike jini ba to akan yi haka a Legas a cikin ya kuka koma can sannan kuma a yanka fulote a jihar a gidaje yasa wani lokacin sai ga kawai ana zama gida ya rikito ko ba ba ji labari sai gida hawa kaza ya rikito a rasa mai rikito da shi to asalin gurin ruwa ne ya motsa sai rikito sai an sake gini shi sa wai wasu 'yan Legas suke cewa wata ranar Legas za ta rufta da baki ɗayanta aka ce saboda za ta rufta suka ce saboda akan ruwa take da gurin da zai rufta dai zai rufta gurin da kuma zai rufta ba Allah ya rike shi yana nan ba zai rufta din ba saboda haka akwai hikima akwai kuma nuna kudura da iko Allah madaukakin sarki ya sanya kasa ba ta motsawa wa anharan na ya sa muku ya halitta muku wato ƙoramu. wannan ja'ala din nan tana zuwa da ma'ana guda biyu da ga ja'ala a Qur'ani tana zuwa da ma'anar sanyawa tana dorawa tana zuwa da ma'anar halittawa amma ba a ko'ina ba saboda in ka ce ja'ala a ko'ina tana zuwa da ma'anar halaka to akwai abin da baya halatta ka ce halittarsa aka yi wata za ka fasara shi da halittarsa aka yi ko wani shi ne malaman mu'tazila suka makale tunda Allah ya ce wa ka kulla shay'in ko kowane abu Allah ya halitta shi to a cikin shay'u akwai abin da ba shay'u ba akwai eh duk duk abin da yake masiwa Allah shay'u ne masiwa sifatillah wa asma'illah shi wannan shi ma wannan an fitar da shi to su suna son su tabbatar da Qur'ani cewa halitta ce sai suke wannan fasara sai sai alhamdulillahi lazi ja'ala alqur'ana sai sai yayyabi qur'ani din to ja'ala su abin da suke nufi da ita khalaqa alqur'ana in ka ce khalaqa alqur'ana kamar ka ce an halicci sufar Allah da sunan Allah kafirci ne kuma tunda shi Allah komai nasa kadimi ne ba hadisi ba mu kuma komai na namu hadisi ne saboda haka wani lokacin da Allah tana zuwa da ma'anar sarrafa wani lokacin tana zuwa da ma'anar ba na halitta ba to a nan gurin ta zo da ma'anar halittawa waje alafi hara wasiya ya halitta wa hara ya halitta mana ƙoramu a cikin wannan duniyar tamu wannan duka ni'ima ce ta Allah to nan an kawo mana abin da zai nuna mana girman Allah da kudurar Allah wanda suke inkarin addini su karɓi addini ya kawo mana watan dalilin na ƙudurar ubangiji a sama da ƙasa to sannan sai kuma aka fara kawo mana dalilai na tsirrai wanda su ba duka za su nuna maka ikon Allah wa min kullin samarati ja'ala fiha ni ithnayn kuma dukkanin wani dan itaciya da Allah ya tashi halitta shi sai sanya shi ko sanya a cikin sa suka zama bibbi bibbiyu asnaf kenan zaujai nisnain ana nufin sunfi guda biyu zaujai in aka faɗa ana nufin biyu ne zauji amma sai aka ƙara yin ta'akiri aka ce zaujai ne saboda a nuna maka zauj din da ake nufi kamar ka ce mace da namiji kamar ka ce fari da baki kamar ka ce duhu da haske kamar ka ce zaki da ɗaci ko zaƙi da bauri ko zaƙi da tsami wannan duk shi ne yawa sanyi da zafi wannan duk yana daga cikin abin da yake zaune kaga nan sai aka kawo a cikin kayan marmari ko a cikin 'ya'yan itatuwa Allah ya kara da kai kuma za ku ga yanzu wani lokacin za ka ga bishiya duk sunan su ɗaya iri ɗaya sai kana yaya dai ba yaya sai a ce me ƴaƴan ita ce mata mara ƴaƴan shine ne namiji ko ko bishiya guda ɗaya ta fitan maka da 'ya'ya duka ƙa'ida zaƙi suke yi sai ka ji ɗaya mai zaƙi ɗaya ko mai tsani ba a siyan mangoro na bishiya guda ɗaya wani a shi da tsani wani a shi da eh, zaƙi ko kuma ka yanka cikinsa ga su lokaci guda aka fito wannan ya nuna wannan bai nuna ba wannan duk zai nuna maka kudura da Allah subhanahu wa ta'ala yau shi lailan nahar sai Allah kuma yake shigar da dare cikin rana abin da ake nufi da irsha'ul layl fil nahar ne idan ranun garin Allah in alfajir ke keto zuwa wani lokaci sai ga gari yana limshewa ina limshewa ina limshewa a cikin dare ishiru kaga nan an shigar da dare cikin rana ko kuma an shigar da rana cikin dare wannan shi ma duk aikin Allah ne in ba Allah ba wanda zai maka wannan aiki gari ya waye rana ta yi yamma ta yi dare sannan dare yi ana cikin dare ana cikin dare gari ya sake wayewa wannan duka aikin Allah shi kuma aiki ne wanda ake yin sa alal dawam tun da aka halitta duniya har zuwa yanzu na da muke ciki ba ta fashi wannan aikin da Allah yake shine Allah madaukakin sarki yake nuna mana kudurarsa da ikon sa ana inna fi zalika ayati lalle cikin wannan abin da ake muku na yadda aka tsara muku duniyarku aka ba ta tsari da kariyar da ba za ta rikita da ku ba ko ta rufta da ku sannan aka sanya muku kayan abinci kala-kala wanda za a fitar da su a cikin tsoro guda ɗaya a su sha bambam akwai aya Allah ce la ayatin akwai ayoyi watan dalalat wa alamat wasu alamu wanda za ka yi la'akari da su ka gane to lalle Allah shi ne abin bauta mai li ya yatafakkaru sai mutanen da suke tuntuntuni wanda suke amfani da ƙwaƙwalwar da suke amfani da basirarsu domin su gwada al'amura su fitar da muhimmin abu wanda zai taimake su a rayuwarsu ta duniya ko ta addini Allah ya ce wa fil ardi sannan ita kanta ƙasar Allah ya ce sai muka sa ga ta dai ƙasa ɗaya ce amma sai ta zama ifa'un mabambanta in kana da gona ga ta dai gona ce guda ɗaya nan in kai shuka za ta yi yabanya sosai can in kai shuka za ta kuturce can kuma in kai shuka ma ba za ta kama gona ɗaya ce sai a samu wancan ƙasar in an sa za a samu amfani mai yawa wannan a samu kaɗan wannan ma ba za a samu ba masu noma sun san akwai wani guri a gona da ake sa shi hancin kare ko to hancin kare mai za ka shuka masa ya ba zai fito ba ba abin da zai fito to Allah madaukakin sarki sai sanya ƙasa dai iri ɗaya ce gonar ka gonar ka ce guda ɗaya ce haka aka auna tsawonta da faɗinta kake noma a ciki amma kowane guri akwai irin abin da yake fitarwa shi ne Allah ya ce mutu jawo ya rasu za su kuma suna manna da juna dab da dab ake amma kuma an shuka sai Allah ya fitar da amfani mabambanci wani da yawa wani kaɗan wani mai kyau wani mara kyau wajen natun min a'nabin sannan Allah madaukakin sarki shi ne dai a wannan yankin na ƙasar ya sanya gonaki na inabi a'nab jam'i ne na inab wa zar'un sannan da hatsi wannan suke fasarar malamanmu da sauro kuma ka ce jannatin min a'nabin gonar kayan marmari wa zar'un da kuma gonar kayan abinci abu tsawon wani tsakanin kayan marmari da kayan abinci duka ci ake yi ko wannan an ajiye shi ba zai jima ba zai lalace wannan kuma an ajiye shi zai jima shi shekara hatsi ko za ka sai irin gero dawa maiwa masara wake alkama shinkafa makamantar su ake cewa da su zar'un su kuma jannatu min a'anab din za mu shigar da ilimi mangwaro da makamantansu duk irin kayayyakin da an fata za su iya ɗaukar ba su lokaci da za su iya lalacewa wani filin sannan ga bishiyoyi na dabinai sinwanun wanda suna fitowa yan biyu wasu wa gairu sinwanin wasu ko ba yan biyu ba wannan shi ne ake kyale shi jam'ul jumu'a a larabci kamar kinwanun jam'i ne na Kinu. sinwanun jam'i ne na sinmu kamar zaidan jam'i ne na zaidu kamar ishdu jam'insa sai a ce ishdan jam'in jam'insa sai a ce ishan masana larabci suka ce irin wannan jam'in a duk yaran larabci da kafarfansa har zuwa karshen sa guda biyar ne kawai ba a samun wasu ba su shi sa suke cewa malaman sarfa in suka zo irin waɗannan wannan wani wazani ne akwai abin da ake cewa shi a wuzan dukkanin wani suna ko fi'ili yana da wazani wanda ake auna shi da shi ta hanyar wannan wazanin ake komawa asalin suna da kai na aka samo shi kama ce as-sama'u da kai na ka samu as-sama'u min as-sumu ne ko min as-sima kamar ism da kai na ka samu shi daga sama ne abin da ya ɗaukaka ko ko daga alama ne wannan shi ne ke fasara da da shi ilimin tafsiri wannan shi ke taimaka mutum ya zama ya san ishi ke kafi ya zai iya tsago ta kalma daga cikin wani fi'ili don ya samar da wani abin daban da kun a larabci irin guda biyar ne kuma a ka'ida an sami irin waɗannan haddace su kawai ake yi da wasu ba su da wata ka'ida tunda ba su da ka'ida kawai ka riƙe su yadda in ka zan su za ka ce wannan wani ne kun san akwai abin da yake yana da ka'ida shi kawai duk lungun ne shiga za ka iya gano shi akwai kuma abin da yana da kamar yanzu ka ce ƙala a larabci me asalin kalmar me ma'auninsa sai ka ce ma'auninsa fa'ala ya ce ah, ya za a ce kamata ya ce ma'aunin ke to ƙala hala amma kai kuma sai ka ce fa'ala ya ka ce akwai ilal akwai wani abu wanda asalinsa ba wannan abun ba ne sai ka ce ƙala asalinsa kawala ya yi daidai da fa'ala wannan dai wani babi mai zaman kansa bai shafe mu sosai ba da ba shi ake magana kansa ba amma dai sinwanun abin da ake nufi yan biyu wa gairu sinwan za ka ga bishiyar goruba ko ka ga bishiyar giginya ko ka ga bishiyar dabino shi dabino asalin bishiyarsa ai guda ɗaya ke fitowa ko za a gan shi ya yi tsawo amma akan samu wata ran akan samu wata ran za ka ga dabino shi dai dabino ne guda ɗaya amma a gefensa ga wani ya fito sun haɗu gudu kuma sun kai kansu ɗaya asalinsu ɗaya ko ba asalinsu ɗaya ba asalinsu ɗaya kuma ƙwallo ɗaya aka saka sannan ruwa ɗaya aka shayar sannan ƙasa ɗaya ce aka dasa su a kai suka fito amma sai suka zama biyu Allah ya ce wannan shi ma yana da cikin iko a saka abu ɗaya su kuma ka tuna da ma ba ba wanda yayi da wannan yayi da in aka yi sa'a ya'yan wannan ba irin wannan bane ya'yan wannan ba irin wannan bane su an saka abu ba yayi da ko na wannan ya fi daɗi na wannan da ya ba Allah ya ce yusfa bi ma'in wahidin ruwa ɗaya shi ne ake shayar da su da shi amma kuma sun bambanta Allah yake wani fadilu ba'daha ala ba'd fi ukun. muna fifita shashin ta akan shashi wajen ɗanɗano shine al-ukul wani dan itaciyar in ka ji sai ka ji ya ba ka ji dadi wani kuma ka ji baka ji dadi ba kuma amma duk abu ɗaya ne malamai suka ce wannan ana ishara ne har zuwa ga mutum sai ka ga mutum ya haifi 'ya'ya Hassan da Hussein wannan ya faɗo wannan ya faɗo kuma dan a gaya maka tare suke suka yi rayuwa a cikin su biyu sai a ce wannan sunansa Hassan wannan sunansa Hussein ko a ce wannan sunansa Jamilu wannan sunansa Jamila dan ne a nuna maka dai tare suke tau aman ne guda biyu amma kowa halinsa daban ko ba haka kowa halinsa daban wannan za ka ganta ya ce wannan ko mai kyauta ko wancan bugun marwaci ne wannan mai kyauta kuma cikin su daya uwa ɗaya ta haifo ƴaƴaye duk kalarsu daban-daban ba Allah ne ke wannan ba sai ka ga wani ne wani dogo wani baki wani fari ko wani kowace ko ka zo ka tarar da uban ga yanayinsa daban ga yanayin uwar daban ko ne da yawancin sa'ani wani lokaci na gaya muku wannan mawaƙan da suke wannan waƙar su saboda ban san Allah ba ne da yawa a ciki amma Allah madaukakin sarki ya kuri jil hayyar minal mai mayyit ya kuri jil mayyit min al-hayy saboda haka zai iya ku za ku iya furowa ciki daya amma kamannin ku daban a haito wani yaro a gan shi can a kakannin sa ma na goma ba irin kuma nan gidan eh ba fatan kai akai ba shi ne dai wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam irin wannan maganganun da suka taso sai yake cewa kai da kake wannan magana raƙumunka wata kala ne garken ka yake duk jajaye ne sai yake babu wata kalar ita a kone mai fari da baki sai yake a ina ka samu shi shi kuma tunda ba ka barin wani raƙumi ya shiga cikin naka sai yake ta ila a cikin kakanninsa ne can ita to shi wannan haka a cikin kakanninsa ne a haka za a iya samowa shi ta za ka ga wani mutum yanzu a Kano za ku yi ka da shi ku gaisa ku yi mu'amala in ka je Indiya sai ga wani ba Indiya kamar da ɗaya in ka taɓo shi kace salamu alaikum malam mudiya ya sai kalle ka bai san me kace ba to na nan ne ko san ko na can ne ya zo na ya kai aka haɗu wataƙila akwai wata alaƙa tsakanin na san inda yanda na nan wataƙila kuma Allah ne ya ga dama ya fitar da wannan kalar a can ya fitar da wannan kalar a can dan ya nuna maka shi ne Allah shi nan kawai inna fi zalika la ayatin hakika cikin wannan akwai ayoyi wanda suke nuna fitar ƙudurar ubangiji ne kawai ya aqilun da mutane wanda suke masu hankali sai Allah ya ce ta ta'ajaba fa ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna lafi halkin jadid أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 ka zo da saƙo ka zo da aiki daga gurin Allah wata wata ya sana sai Allah ya nuna masa mamakin da annabi yake yanzu in zo in sai Allah ne ya aiko ni ga hujja ga dalili a ƙi wanda abin akwai ban mamaki a ciki sai da ai wannan ba wani abin ban mamaki ba ne su ce kai ba annabi ba ne daga Allah kai ba manzo ne daga Allah ba su ce wanda lissafin ba Allah ne ya aiko shi ba wannan ba abin mamaki ba ne abin mamakin fa ajabul qawluhu maganar da suke yi wacce ta tafi wacce hatsari ita ce a bar mamaki menene maganar tasu da suke cewa a za ku na turaban yanzu mu mutu mu zama ƙasa mu riddige a inna la fi khalqin jadid a kuma sake dawo da mu a wata sabuwar halitta ɗin, in an tashi alkiyama kamar yadda kake faɗa Allah ya ce to wanda ya fi ban mamaki wato mutum ya ƙaryata littafin da aka aiko ko ya karyata manzan da aka aiko karyata wanda zai da ranar alkiyama ta fi mamaki tun da aida da babu shi aka same shi kuma a gabansa ake haifai yaro yaron ya girma ya yi rayuwarsa kuma ya tafi wannan ya fi ban mamaki mutum ya ce bai yadda a kota rayuwa bayan wannan rayuwarsa duniya Allah ya ce ulaika ladina kafaru bi rabbi. waɗannan su ne waɗanda suka kafirce ubangijinsu wannan ina nuna mana rashin yadda da ranar lahira kafirci duk mutumin da bai imani da ranar lahira ba ba shi da imani Kisa na nabi cewa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi da yake cewa an tu'mina billahi wal yawmil akhir imani da Allah da ranar lahira in babu wannan babu imani sune arkanul iman guda biyar wanda suka zo a cikin hadisin jibril da yi masa tambaya menene imani to shine Allah yace sun kafirce ubangijinsu wal hukunci za a yi musu Allah yace wa ulaika al aghlalu fi anaqihim za a sa musu kukumi a wuyansu bullu jam'in sa aghlal a'naq jam'i ne na unuk shi kuma bull wasan wani abu ne wanda ake yin sa a da ana saka shi ana sa masu laifi ana sa wa bayi ana yarinyanar kirgi ne na sa kusan ya bushe yana da ƙarfi to da kirgi ake yin sa kamar ka ce tukka igiya za a yi murgujejiyar igiya amma kuma sai a tashi sai a yi ta da kirgi in kirgi ya bushe aka yi igiya aka zarga mutum akwai daɗi zai zama kamar an sa maka bari ne wataƙila ma har gwanda mai din in ya zama to sumul sumul ne shi kirji zai dinga karkarka da shi za a sa mutum a wuya a sa masa a hannu Allah ya ce to za a yi musu wannan hukuncin a wuta da bai tare tashin alkiyama ba ga makomar nan, kuma ga irin abin da za a yi masa wa ulaika ashabun nar ne yan wuta kun fi fiha don za su dawoma a cikin ta duk laifin da mutum zai yi a ce zai dawoma a cikin wuta wannan ya nuna laifin yana sa mutum ya fita daga addinin musulunci duk laifin da ba zai fitar da mutum daga addinin musulunci ba ko da an shiga wuta ana Allah ya tsare mu da shiga wuta wa naka bi sayyiati qabla al-hasanati suna neman gaggautowarka bisayya da azaba qabla al-hasana wato suna neman mummuna kafin kyakkyawa wanda ya kamata a sai su nemi kyakkyawa ba su nemi mummuna ba saboda tsananin inkarin da suke yi wa manzanci da abin da manzanni suka zo da shi ko manzanni sun ce in ba ku imani ba za a yi muku kaza sai ce waya kolo da mata hazan wa'adu in kuntum sadiqin in dai da gaske ne azaban nan ai an jima ba a yi ta suna son su zanta Allah ya ce to wannan yana da gaske. babban kuskure maimakon ka nemi Allah maɗaukin sarki in abin da aka zo da shi daidai ne Allah ya shirye ka sai kuma ka nemi cewa in dai gaskiya ne to Allah ya maka azaba Allahumma in kana azabu huwa al-haqqu min indika fa amtir alaina ijaratan min as-sama wannan muguwar addu'a ce kamar yadda muke yi sai mutum ya ce in ba haka bane Allah yi maka kaza a kuskure ne ko mutum haka kawai jawo kansa shiga wuta yace in ba haka ba Allah ya sanya shi a cikin wutar jahannama Allah ya sa shi a wuta in ba haka bane Allah ya hana masa rahmarsa in ba haka bane Allah ya sa ba zai gama da duniya lafiya ba ba haka me zafi so kake sai an yarda da kai ayin kace abin da na faɗa haka ne me ya ka ba ka da shaida ba ka da dalilin da za ka iya kawo a fili in ka ce wallahi ko ka ce tallahi in ba a gargata ba to me ya zama ka ba kuma sai ka gane kuma a mutum ya dawo jawo kansa masifa ina koyi da waɗancan allah in kana hadha huwa al min indika in dai wannan qur'anin gaskiya ne daga wajenka fa amtir alaina hijaratan min as-sama wai yi mutu ruwan su daga sama me ya kamata su ce Allah in gaskiya ne wannan qur'anin ka shirye mu wannan ita ce magana mai kyau kuma haka ake son mutum ya zama to ya dinga jawo kansa maganganu wanda za su zama masa matsala kuma mafi yawancin daman matsalolinmu duk daga bakin musulunci ana son mutum ya saba faɗin alheri ka faɗi sharri kuma ya zama to kai kullum ka tana da kyau ka yana da kyau kada ka dinga cewa da kai ai wannan shekarar akwai matsala sai ka gamu da matsala wannan shekarar mutane sun ce akwai matsala sai Allah wata matsala kuma ko kana cikin matsalar in kana kore matsalar sai Allah ya kore maka in ko baka cikin ta kana ta jawo ta sai Allah ya zaunar da kai a ciki ko ya saka ka a ciki ne ma'anar albala'u muwakkalun bil mantiki mafi sun bala'i harshe ke jawo shi Allah ya tsare mu kuma kada muka zo magana a kan ainu ai mun kawo hadisai guda biyu wanda suke cewa ainu yana kai mutum kabari yana kai dabba zuwa tukunya ko me ya kawo wannan aka ce saboda tankiya ce tanka abu da baki yana sa abun ya masa tasiri baki, ko kuma faɗar abu mummuna a kanka ko a kan wani abinka sai jawo abin matsala sai ja masa tasgaro Allah ya ce wa qad khalat min qablihim al-maslat wannan abin da suke nema shine a sayyi'a azaban nan to ire-iren ta da yawa ai yazo al-maslat ana nufin uqubat wato jam'i ne na musla ire-iren wannan azabar da suke cewa ta zo mutu suke ganin ta yi jinkiri to ta zo wasu su da yawa kafin su Allah ya ce wa inna rabbaka la zu maghfiratin lin nas kuma duk abin da aka lissafo ƙaryata manzanni ƙaryata littafin Allah ƙaryata lahira mummunar addu'a wa kai amma sai Allah yace haƙiƙa ubangijinka la zu maghfiratin lin nas ma'abocin gafara ne ga mutane ala zulmihim duk da zaluncin da suke Abdullahi dan Abbas yace arja ayatun fi kitabillah yace wannan wannan gurin a cikin wannan ayar shi ne zai sa mutum ya samu kwanciyar hankali tunda Allah yace inna rabbaka lazu maghfiratin ya nasi ala zulmihim duk da abin da mutane suke wanda bai dace ba Allah ne yawan gafara ne watan baya kama mu da abin da muka yi nan take shine kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kada ka ɗebe kauna kada ka ɗebe hausa ayi haso daga rahamar ubangiji wa inna rabbaka la shadidul iqab hakika ubangijinka bai tsananin ukuba ne wa yaqulu allazina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbih wanda suka kafirta ba su imani ba suna cewa me yasa ba a saukan masa da wata aya daga wajen ubangijinsa ba ayar da suke nufi irin abin da suka nema amma ayoyi Allah ya sauko da annabi mafi girman aya ita ce ƙur'ani aya abin da suke nufi mu'ujiza. ai suna da labarin annaba ko na annabi akwai abin da yake zuwa da shi wanda ke zuwa a matsayin mu'ujiza. to in dai shi manzo ne da yasa ba a bashi wani abu wanda zai nuna mana ba domin a gaskata shi akan cewa shi manzo ne sai Allah madaukakin sarki yace inda ma anta munzir haka da aikin ka gargadi a shari'a a gane a karba wannan ba aikin ka bane aikin Allah ne kai aikin ka kawai ka karantar da mutane ka wa'azantar da mutane wani kulli qaumin hadi kuma da aka tura ka cikin waɗannan mutanen ba kai ne farau ba kowane irin mutane an tura musu nasu annabi to kai kuma sai aka turo ka cikin waɗannan mutanen aka ce kuma kai annabin su ne annabin duniya ga baki daya wa ma arsalnaka illa kafatan lin nas duk duniya aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi sa aikin sa yafi wahala kuma shi sa aikin sa fi yawa amma da Allah yake Allah shine mai iko sai ya sanya lokacin da ya maka da ka aiko shi zuwa koma sa da Allah ba yawa amma kuma ya gama aikin da aka tsoro shi sannan sai Allah ya haɗa shi da abokai na kirki waɗanda suka ɗora daga inda ya tsaya kuma shine baiwar da Allah zai yi wa mutum in Allah ya baka ‘ya'ya aikin kirkin da kake in ka mutu su dora in Allah ya baka aminai aikin kirkin da kake yi su ma su dora in Allah ya baka masoya aikin kirkin da kake su dora kada sai ka gina abin kirki waɗanda za su zo bayan ka su kuma sai ba ta sha'awar wannan duk abin da ka gina na alheri su rushe wannan ina daga cikin abin da ba a fata shi sa ake yin addu'a rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina ƙurrata a ayyuni wani ɗa ne zai zama ƙurrata a ayyuni shi ne wanda zai tsora inda ka tsaya kuma zai tuna da kai dinga maka addu'a ba ɗan da in aka kai aka binne ka ya manta da kai ko zai fara lissafi ne me za a samu me aka bari wata kujera rani ma zan nema ba ruwansa da kai to waɗannan ba irin waɗannan ya'yan kake nufi ana nufin waɗanda in kun tafi za su ɗora a kan abin da kuke yi na alheri shi sa Allah ne ya ce wani kulle kaumin har kowane mutane akwai annabin da zai tura musu kun ga wannan shine zai fito mana da faɗin Allah madaukakin sarki wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'a rasula Allah baya mutane hukunci sai yanke musu hanzari sai an tura manzo an tura mai gargadi ya kirawo ya kirawo ya kirawo in ba amsa ba sai Allah ya hukunci ko za ku ga duk annabawan da aka tura su cikin wasu mutane aka hallaka mutanen in an gaya muku tsawon shekarun da aka ɗauka da irin artabin da aka yi kafin a saukar da azabar da yawa saboda Allah halimi Allah yana da haƙuri za a yi ta yi za a yi ta yi bari mu kuma da aka zo kanmu wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ka ce irin ne wannan azabar ta al wato da ce babu mu an dauke ba ba za a yi mana irin wannan azabar ba saboda annabin mu shine annabin kashi shi sa aka samu hadisi a sallallahu alaihi wasallam ina cewa ba dan afuwar Allah da rahamarsa ba ba dan kyale mutane da Allah yake yi ba to babu mutumin da zai ji daɗin rayuwarsa a duniya amma kuwa da rankon da ake yi shi za ka ce da ganin mutane su aka wasawa ko ba Allah suke bi ba amma kuma Allah ya basu wataƙila ma wani yabon Allah sai da ya fi shan wahala wanda baya yabon Allah kuma gashi na yana ta morewa ba fa yana nuna sansa ake ba ne, ko wannan ba yana nuna kinsa ake ba wannan so ake yi a ƙara promotion ake ba. so ake a ƙara ɗaga darajarsa yadda in yi je lahira ko a kwa zai iya gano shi ba saboda inda aka ajiye shi da matsayin da ya samu in ba mai irin wannan matsayi ba ba zai iya zuwa a kusance shi ba insha Allah yake Allah ya alamu ma Allah ya ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad وكل شيء عنده نعم. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جار به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معكبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من الله يعلم ما تحمل كل أنثى الله شيني يسن abin da kowace mace take ɗauke da shi na ciki wa ma ta ghidul da kuma abin da mahaifa take zubarwa na ciki wa ma tazdad da kuma abin da take karawa na kwanaki na mudda na ɗaukan ciki wannan ayar kamar tana ishara ne zuwa abin da Allah ya kira washi da mafatihul ghaib wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu su mafatihul ghaib din nan guda biyar ne daga shi akwai wannan abin da yake ciki babu wanda zai san yanke abin da ke cikin cikin sai Allah amma wannan zamanin ana cika ana iya ganewa cewa akwai ciki ko babu ciki ba wai a gane akwai ciki ko babu ciki ba ai ko ba yi tsakanin ba ma mai ciki ta san tana da ciki haka ne kuma in ma ya fito wanda ma ba shi da alaƙa da cikin zai iya gane ta wannan cikin ko dai akwai mutum a ciki ko abinci ko a wani abu a ciki ko ba haka bane wannan kaga ba gaibu bane amma a gane akwai cikin zai fito ko ba zai fito ba zai rayu ko ba zai rayu ba namiji ne ko mace ne shi ma duk wanda ya ce maka namiji ne ko mace a kashe i a kashe ne in kuma ita yanke kaza ne yanke zai rayu yanke ba zai rayu aka ce yi rudda saboda wannan aikin Allah ne abu ka iya cewa kaga wata alama ta y kaga alama ta f y tana nufin kaza f tana nufin kaza haka ne ko an gwada kaza an ga ya nuna maka wani zare zir wannan yalo wannan kore wannan waye duk wani abu ne za a iya gano wa amma sai ikanin abin da zai faru sai Allah wata nawa zai yi kwana nawa zai yi za a haife shi lafiya ba za a haife shi lafiya ba in ya zo zai jima ba zai jima ba wannan aikin Allah ne shine wa mata zidul arham da in ya shiga zai zube da abin da zai zauna wa mata zat da kuma da zai karu abin da aka sani na al'ada watannin wa kullu shay'in inda min kowane abu a gurin Allah ina da gwargwado wato babu abin da Allah yake zubo shi babu babu gargado kai ne za ka ga ko da aka ce yanzu kuma ya sha'u bi gairi hisabin wato za a baka ne wanda kai za ka kasa da kirga mun shi ya kirga kayan eh, za a baka da yawan da za ka kasa fita ta nan sau da yawan abin da aka baka ko an ce wani ya je yana ko haka yake ne tun ana liƙa masa yana waka tun ana lika masa ina waka dai da kudin sun yawa kuma dala ce sai yi da waka yana wayewa Allah <laughs> sau da abin ya yi yawa to dan adam ba ya baka kace wayewa Allah saboda yawan abin da ya lafiya kuma Allah <laughs> shi sa annabi ayyub bayan ya warke daga rashin lafiya da i ya shiga ina wanka kawai sai aka sai ga fara tana durowa kuma kowace fara ɗanyen gwal ne ba ma fara ba din suna ta faɗowa kuma a cikin ban ɗakin sai fara tattarawa ina tattarawa i tattare wannan i tattare na aka ce ai duk dan kai aka saukare shi Allah falalar ka ce ni ba zan yi wadata ga buran ka duk nan ina ta kakkala cewa wata rana an kawo wata sadaka ko in ce kyauta ce ba sadaka ba sai dan jinin annabi ba sa ce sadaka sai abba ya shigo bakon annabi sai sai ni ba ba wannan abu sai ce to baby sai ya ɗiba ya ɗiba ya ɗiba fiye da abin da ya kamata ya iya ɗauka ya da mayafin sai ƙara ƙara sai ƙara sai ce da annabi ɗora mu sai ce a'a ɗan duniya ke ni kuma zan ɗora baba na duniya wannan kuɗin da kake ganin su wannan abin duniya ya mutum zai ɗauki duniya ɗora babansa ya ce ka ɗauka da kanka ko ka rage ka ɗauki yayin da za ka ɗauka wannan yana nuna mana falalar Allah ita ba a cewa ta yi yawa kullum so ake ka da cewa Allah ya kara maka Allah ya kara maka mutane ne in suka baka kace karo suka ce to karo suka ce to in ka kara cewa karo sai su sha kunu in ka kara cewa karo sai hana ka shigowa ko haka ake yi ba yana kallon ka ka sisi ba shi sai mutum nake ko ku faɗi wani abu amma Allah shi ne so yake kamar so yake kamar kansa dan Allah ba kamar Allah shi so yake kai karuna karuna amma ka kai ne yawan lafi wannan a karanta ana da karanta da Allah so yake shi kake shi ba kuma kada baka wani abu ce ya ishe ka ko me Allah yake baka da nima da falalla Allah ya tsara عالم الغيب وشهادته على شيء مثلا عمل التمكين وشهادته فيه الكبير شيء وجه قوانين المتعالي sanin kowa yake wanda babu wanda yake sama da Allah duk wani wanda ba Allah ba yana karkashin Allah yana kasan Allah shine wa huwa ko qahiru fawqa ibadihi yarin da kowa kowa nasa ne sannan kuma kowa Allah ya rinjaye shi ko babu wanda zai sai ba shi da bukata gurin Allah sunan wannan ayar akwai dan bayani ina ganin masu yawa a cikin wanda da ciki wata nawa ciki yake mene ne mafi karancin sa mene ne mafi yawansa wata shi da mafi karancin ciki wata tara mafi tsawon ko wata goma sha biyu to ciki yana fita baya fitewa to akwai maganganu na malamai da yawa ana samun ciki da shekara biyu yana shekara hudu yana shekara bakwai yana shekara biyar to wannan matsalar rubatan Allah kai mu gobe sai mu dan kawo maganganun malamai akan shin ciki yana fitewa ko baya fitewa wannan akwai abubuwa na cikin da ake gina a cikin wannan shi ne abinda mutane suke sa da shi kwantacce ko akwai kwantawa mace an aure ta an sake ta akwai kwantaccen ciki sai ta je ta aure a wani gidan da wancan mijin ya zauna tare da ita haɗuwar da suka yi sai aka tashi wancan ciki to in aka haifo ɗan nawaye na sabo ne ko na biyu ko dole nan ne za mu gani Allah ya kai mu gobe wallahu alam wa sallallahu wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi eh, akwai wannan yana cewa sanya yasa a cikin addu'a Allah ya ba ta miji na gari duk lokacin da wani ya fito ya yana son ta ba za a samu lokaci da ce ya yi tafiya sa kuma ba zai dawo ba amma ya ji kamar wata ta ce ba za ta baka kai aure ba har abada da shi ne ke sa yi masa addu'a ai ba wanda ya sai ce da wani ba zai aure ba kai dai abinda za ka koya ɗanka ta zamanto tana zikirin sabu tana nema tana addu'o'i da neman kariya in ma wani kulun moto ne ake sai ga Allah ya warware kuma ba a san mutum ya dinga ji a ranta cewar wani yana da wani tasiri a kan wannan shi yake sa sihi yake saurin shiga jikin mutum tsafi saurin jika shiga jikin mutum Allah mutum sarki ya kawo miji na gari Allah dukkanin wanda yake da 'ya'ya wanda suka kai munzalin aure ba su mazaje ba Allah ka kawo musu mazaje na gari shi ma samarin da suka kai munzalin aure ba su Allah ba ba hali Allah ya ba Allah ya kore da su Allah ya ba Ah. wannan yana cewa mutumin da yana ajiyar yake mata zai iya amfani da abin shakawa na yau kamar inhaler ko wani wane ne wanda ake shaka zai iya shaka ba abinci ba ne da abin da yake ba abinci bane sun ce babu laifi ana kiyasansa da kamar digon maganin ciwon ido ko na kunne da wai ko babu wanda zai ɗaukar ihela ita shan ta matsayin ya koshi ina zama ayyun wata ke sa na yau sai malai na cewa turare na fesa ba babu laifi a sa turare amma dai a kaucewa kada ya shiga cikin makogwaro saboda kamshinsa shi yana zuwa ana jiyo eh shi ma duk zai iya yi ba in dai shekawa ne babu ne ba zai karya azumi wannan yana cewa in aka binne mutum ko da mutumin kirki ne sai kabari ya matse shi ta ruwa yoyi abin da suka nuna ce shi ne ai jarraba a wurin daji launa jamin ha ahadun lana jamin hu sa'ad sahabin annabi annabi sai da wani mutum zai kubuta daga matsewar kabari da ka biya kubuta to kowa sai an matsa shi don ya gane cewa ya zo Allah ya tsare amma kuma an matsa mutum shi kenan sai kuma Allah ya yalwata masa wanda yake ya amsa tambayoyin da za a yi masa Allah ya raba mu da azabar kabari yana cewa in mutum ya zama kasa a cikin kabari ta yaya zai dinga samun rahama ai abin da ake ni'imta ba gangar jikin ba ce ruhin ne su musulmi mummunai in suka mutu aka binne a kabari aka gama abin da za a cikin kabari ran daman ya tafi sai an saka mutum a kabarin ake damar da ruhinsa a yi tambayoyin da za a yi ba da amsa ruhin zai kara tafiya in ce za su tafi ne a cikin suna sama an saka su a cikin kamar ka ce wannan sandiliya ɗin nan suna nan akwai wasu kwarran tsuntsaye a gidan aljanna to su ne za su zama a saka su a cikin malonin tsuntsaye suna ta yawon a gidan aljanna suna yawon ta amma shi ne haka shi ne ake cewa da shi iltika'un arwa da ruhin wani da ruhin wani za su dinga haɗuwa har da zawo suna yin ziyara to ita kuma rayuwa ta barza barzahu da ake cewa rayuwa ta wanda babu wanda ya san yadda hakikanin yadda kake sai Allah mafi karancin ko mafi kusan misalin da ake yi da ita kamar rayuwar mafarki a mafarki ai komai yana faruwa kuma komai yana eh, ana iya gani a cikin mafarki to kan haka ne cikin rayuwar barzahu wannan yana yi mana fatan ne ba sai ne mu Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar mu wannan yake cewa mutum zai iya fara neman aure ko da ba shi da ko kwandala amma ne yana neman kuɗin zai ba a same su shi matsalar fara neman aure ne ba ka shirya ba ko ba ka da hanyoyin samu inda matsalar take ita yarinyar ka je hankalinta ya koma kanka ta ki kowa kai kuma tunanin ka ya koma akan aure din da abin da ya kamata kai ka taka yi to kaga wanda ma kai in ka rasa ta zaka auri wata zaka auri wani su ko mata suna da matsala in suka Allah faransa akan mutum sai abin da hali sai ake rigima da ita a ce wani ya fito shine ne ta fita a wanda take jira ko nan da shekara goma ba zai aure ba ba shi da hali kamata in dai gaskiya mutum zai yi aure ya tabbatar da ya fara shirin neman auren yana da sana'a kuma ya fara kari inda ba ɗan gata bane wanda za a yi masa aure a bashi gurin zama kuma a dinga ci da shi in ta haihu a siya mara rago in ba ta da asibiti a kai ba ta da lafiya a kai mata a kai ta asibiti in shi ne ba shi da lafiya a kai shi asibiti in lokacin sallah ya zo ya zo a yi masa ɗinki a yi masa ɗinki wannan sai kaɗan ne daga cikin yan gatar da ake wani domin ba haka ba ya kamata dai mutum ya shiri kafin ya aure saboda kada ita yarinyar ta aku da shi ko sannan ba auren ta zai yi ba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 Allah ya biya musu bukatun mu ma Allah ka biya mana bukatun mu baki daya dukkanin matsalolin mu Allah ka warware mana damuwoyin mu Allah ka yaye mana Allah ka gafarta mahaifan mu ka gafarta mahaifan mahaifan mu ka gafarta ƴan uwan mu da malaman mu sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin